A shekara ta 2004 ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta zartar da dokar da ta yi garan bawul ga tsarin biyan fansho ga ma'aikatan gwamnatin ƙasar, inda aka baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar tafiyar da harkokin fansho, kuma a hannu guda gwamnati ta ja baya daga sha'anin biyan fansho ga ma'aikata. Al'amarin dai ya shafi ma'aikatan da suka yi ritaya ne daga shekara ta 2004 zuwa yanzu. Gwamnatin tarayya ta Najeriya ita muka yi aiki, saboda haka babu wani hujja da za a kai mu wani kamfani a ce shi zai biya mu fensho tunda su na bayan mu ko wanda suka yi ritaya kafin mu ana biyan su abin da ya kamata mu ko ba a biyan mu kamar yadda aka cire waɗansu misali an cire sojoji daga wannan tsarin an cire ss eh, daga wannan tsarin to polis mu ma ya kamata a cire mu daga wannan tsarin domin abin da ya waɗancan kusan shi ya yi mu kamar ma ss ai police ita ta haifi ss a cire mu daga wannan tsari mu rita police officers haka muke bukata asp tijjani abdulkadir kenan shugaban kungiyar 'yan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin dokar fansho ta najeriya sunana asp saidu garba Taya sanda na ritaya a police ina kwanciya asibiti sanda aka aka ce za a biya ni kuɗi na cikin kashi hudu aka baka aka bani kashi daya wanda da ita pencon kwanta mana alkawar cewa idan za mu saka mu rijista da su cewa idan za ka ritaya za a baka 50% na nema a kara mun in biya kudin asibiti suka ce ba cikin dokan su dan guntun motar nake hawa shi na sayar na biya kudin asibiti da shi kuma tun daga sana har yau ina ina shan magani ina da yaya 28 ina da mata biyu amma a wata dubu nake bani saboda haka dole sai na hada da bara kamin ci abinci a wata abin da nake nufi da bara maula ina da kudi a hannunsa yanzu roughly ya kai fa miliyan biyar amma wata yawan sai dai ban dubu talatin kuma ban da wata hanya da zan bi in taba wannan kuɗin. da yawa dai daga cikin tsaffin 'yan sandan da wannan tsari ya jefa cikin halin kaka na kayi tare da ma iyalansu na cewa yanayin dokokin aikin ɗan sanda ya taimaka wajen shiga halin masifa da suke ciki a yanzu haka. sunana yahaya abdullahi akwai doka da yake kiran eh, police regulation ya hana ɗan sanda kana aiki ko kana ka haɗa aikin ɗan sandan da kasuwanci ko kuma kana aikin ɗan sandan kana koli shi ya sa yawanci 'yan sanda in aka yi ritaya za ka gansu ba abin da suka ajiye yanzu abin da muke so majikan dokoki na ƙasa shine mu 'yan sanda wanda muke wannan sabon skim din a cire mu daga contributory pension scheme saboda an cire soja an cire sss kuma ka duba eh, tsarin mulki na najeriya dokoki na najeriya ya nuna ɗan sanda shi ma soja ne ga alama dai akwai bukatar 'yan majalisar dokokin ta najeriya su sake nazarin wannan doka da ta kawo sabon tsarin biyan fansho ga ma'aikatan ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya